Assalamu alaikum jama'a ku da haka. Kamar da ku sani dai suna na Haruna Salisu amma mutane sun fi sani na Cizo Wan Germany. To ina son amfani da wannan dama domin in sanar muku ko kuma da farko zan fara cewa my only daughter watan Sajiya Haruna I'm very very for the delaying saboda kin saki sabon bidiyon ki ban samu na yi talla na gaya mutane ba saboda sakamakon na samu instagram ina ya samu problem to amma na san sha Allah nan da kwana biyu zai dawo zai ci gaba da aiki ba san me yake da instagram ko sun gana mana su ne oho masu dai okay by the way um to jama'a ina so in sanar muku da cewa my only daughter watan Sadiya Haruna ta saki sabon album ɗinta na salon irin da adan A Zango da ya dauko watan mai gida na adan A Zango to ita ma da yaro ta dauko irin wannan salon bidiyo ta saki na waƙoƙin yabon manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi don haka duk mai bukata zai ga ta sa akan namba ɗinta na bankin ta da sunanta da komai zaka iya ɗauka ka tura naira dubu ɗaya kacal naira dubu ɗaya kacal zaka tura kai ma ka samu wannan waƙoƙin na yabon manzan Allah don haka duk mai bukata ga dama nan wannan a ƙasan bidiyon za ku ga wasu lambobi na bankin account ɗin sadiya haruna ta nan za ku tura sai a tura muku da link ɗin kowa ya je ya kalla don haka kada ku bari a baku eh, eh, kada ku bari a baku labari yauwa wannan wani abu ne da za ku taimaki sadiya haruna za ku nuna mata soyayya ta nan bangaren ku nuna mata cewa ai eh, wannan abin da ta yi abu ne mai kyau kuna buƙatar ta ci gaba da yin irin wannan to ta ina za ku nuna mata ku siya kowa ya tura da naira dubu ɗayansa idan ka tura dubu ɗayanka sai a tura ma da link ɗin to kai ma ka taimake ta kuma ka yi supporting ɗinta don haka kada ku manta naira dubu ɗaya kacal za ka tura mata da shi a tura ma da link ɗin don haka arin izango muna godiya sannan sadiya haruna ke ma muna godiya da irin wannan bidiyo da kika yi na yabon mazan allah muna so ki tsaya akan wannan turba ki ci gaba da yi ki ci gaba non stop don allah ki ci gaba sannan kuma yan uwar abokan arziki ina son amfani da wannan dama in sanar muku da cewa mu ranga yafiya wa junanmu Allah da kansa shi da kansa yana yafe mana domin kuwa abubuwan da muke mana abubuwa da yawa na laifi amma Allah subhanahu wata'ala kuma ya yafe mana muka roƙe shi to don haka ina so a kowane lokaci mu zama masu yafiya ga junanmu Allah ubangiji ya samu dace Allah ubangiji ya haɗa kawunan mu a cikin gidan aljannar Firdausi sunana cizo wan jamani na gode guys da Allah ina so ku je ku following ɗina akan account ɗina na YouTube watan Chizo One Germany na yi sababbin videos na comedy na abin dariya da dai sauransu na gode masu yana wallof a ci gaba da gaishe suya sai ranar lahira duk wanda bai yi da kyau ba zai gane kuransa sannan akwai waƙoƙi na sababbi suna nan fitowa za ku iya garzayawa kan youtube ɗina cizo wan jamani ku je ku subscribing na gode guys thank you so much sadi haruna well love, my daughter. I love you, my I love you, my daughter. <laughs> Choose.